ambaci sunanka alhaji aminu wase alhaji yin wasi kana nan dai tukuna ban ya dauka da kyar na same ka wallahi ina nan dan marigayi sarkin gobe da ambaci sunanka a cikin wani al'amarin ine nake ganin ya kamata na buga ma na ke faruwa ne gaskiya ne alhamdulillah kaga ai kai kamata ma a ce mun yi magana da kai hello eh alhaji Jaminu ina ji sosai tuna ka san kai ka san gwagwarmayar da mun kai ta yi tare da banda cikin ga wanda har abubuwar suka faru duk lokacin muna ta ina ta neman ka muna magana da kai wani tun ga lokacin nan banda din ma sun yi ta neman rayuwa ta Allah da ya kare hmm. wanda dukan su suna ganin wajen su uku shugabannin nan babu wanda bai kira ni ta waya ba ya ce zai kashe ni amma dai Allah ya kaddare babu abin da ya samu gare ni wanda akwai wata rana ma zan je in dauko mama na ba ta da lahiya a sabon birni ta yi gwada gobe ya kira ni ya bani waya muka yi magana da shi shugaban bandits din nan na cewa sun shirya za su oh, kashe ni gobe. Aminu waye kake kira ka? Sha'ibu gwanda gobe. Eh. Ya kira ni gidan shi ya bani bandits da waya. muka yi magana ya ce ya yi niyyar kashe ni amma dai ya kira shi aibu ya gaya ya mishi saboda haka in daina criticizing ɗinsu in daina in daina nuna in daina nema a kashe su saboda daga yau in daina maganganun da nake da rediyo da maganganun da nake yi da kuma wasu wajen jami'an tsaron da nake abuja da ina in daina idan ba haka ba daga yanzu sun bani wani na ƙarshe zan su kashe ni na biyu kuma alhamdulillahi an nemi a yi sasanci da wayannan bandits din ni an mutum wanda bai yarda a yi sasanci tare da su ba wanda an je gurin sasancin nan ni na ce ba zan zo ba wanda suka je gurin sasancin nan suka ba su saƙo na cewa su gaya min su gaya ma aminu bozan nan wallahi tallahi za su kashe shi wanda lokacin da suka yi wannan maganan ma lokacin na ne hira da mbbc da voice of america na tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ya kamata a ce ta kawar da bandits ɗin nan tuji dai an san inda yake an san inda yake zanne tuji yana zanne a fakai daga fakai zuwa shirkafi duka bai wuce kilomita uku ba yana zanne a sububu wanda duka mutanen nan an san inda suke ya kamata a ce a kawar mana da su wanda na faɗa ma 'yan jarida muna da eh, ah, aminu boza wa yake zaune a sububu Halilu Halilu. Eh yawa to ina ji. Ka gane. Eh. Wanda yan kadi masu jammu baki suna zanne a gangara ne. Wanda na ne gwamnatin tarayya da taimaka ma talakawa musamman na gogar da isa. Wanda ta kawo mana da yan bandits din nan. Na biyu kuma akwai kayan da ya kamata a yaƙe su. Wanda na faɗa ma 'yan jarida cewa muna da mutum ɗari sama da ɗari da hamsin da ɗai. da hannun bandits daga tsamaye zuwa sabon birni in haɗi da sarkin gobir da lokacin da ni wannan magana lokacin da ni magana da yan jarida sarkin gobir ya kwana goma sha hudu a hannunsu na cewa a taimaka kada kada abin al'umma mata ƙare kuma na gaya ma yan jarida mun yi asarar gona sama da hekta dubu ashirin na gaya ma yan jarida kashi tisa'in da biyu na arzikin gobir ya ƙare babu shi saboda haka a taimaka a hana kamuna waɗannan bandits din bayan mai wannan fira mutanen da suka zo wurin halilu subugu wajen sasanci suka gaya mishi cewa a gaya mu aminu boza za su kai ƙarshen rayuwata in ni ban kai ƙarshen rayuwarsu ba haka zo aka gaya mai wannan magana ni ce allah ya fi su wannan magana duk ba ya sati biyu da yanta ba to kaga gaya ko da bandits ya faɗi cewa na bashi miliyan biyar ya yi wani abu kaga ni ba zan yi mamaki ba saboda ni duk mutumin da ke faɗa da ta'addanci to sai ta'addanci na ya faɗa da shi ni na san da wannan wallahi na sani an nemi rayuwa ta ɗai an nema biyu an nema uku amma Allah ya kare ni kuma na san har yanzu nan Allah zai ci gaba da kare ni yanzu nan yau yau din nan magana nake da kai an shiga garin tsamaye an kashe wasu mutane an ɗauki wasu mutane jiya an shiga cikin garin yan faruna an ɗauki mutum ashirin da biyu yanzu haka suna can a hannunsu an shiga garin gagarin shi ma ɗauki mutum goma sha ɗai cikin kwana uku an ɗauki mutum arba'in da ɗai idan ka haɗa mutum ɗari da hamsin da ɗaya ga mutum arba'in da ɗaya muna da mutum ɗari da hamsin da uku hannun bandit yau ɗin ga magana gada nake maka yau alhamis um. kaga in ka duba wannan bala'in ya muna yawa saboda haka ni wannan magana cewa wai na ba su miliyan biyar su yi ni wallahi bai dame ni ba na san cewa mutumin da ka shirya faɗa da shi shi ma zai shirya faɗa da kai. Aminu Goza, eh Aminu Goza abinda yanzu kasa ta ɗauka gaba ɗaya cewa tunda abun ya fito ne daga shi wannan yaro da ya fito daga hannunsu ya faɗi wannan magana cikin wani faifan bidiyo da aka gani. Eh. Kai ya za ka ka kare kanka cewa baka da hannu na nesa ko kusa eh. cikin wani al'amari. Allah ya kare ni ɗaya da shekara goma sha uku ina faɗa da kafafen watsa labarai na duniya ya san honorable aminu boza yana faɗa da Bandex ɗin nan na yi faɗa da gwamnatin da ta wuce saboda rashin taɓukas da harkar banditiri ɗin nan namu alhamdulillahi duk mai hankali duk mai saurare ko maƙiyan aminu boza ya san cewa aminu boza na faɗa da Bandex Aminu Boza bai kamar bandix, Aminu Boza bai kamar sasanci da bandix. Waccan gwamnati na gaya musu ni ba da cikin sasanci da bandix. Yanzu ma da na sasanci ya hito na faɗa cewa ba da cikin sasanci da bandix saboda ba su da imani. Duk mutum da iya zuwa a masallaci ya zina da 'ya'yan mutane. Mutumin da ke samun mota wuta da mutum arba'in cikin su mutu. Mutum da ke zuwa ga gari ya ƙona gari. ya kashe mutanen da a cikin garin nan ba shi da imanin da za a zo a ci a sasanci da shi a magana kare kaina ma bai kai na in kare kaina ba saboda an san kowa ya san cewa ban da ni da wannan mutanen babu jittuwa babu sasanci babu mutunci babu ƙauna saboda aminu boza abinda ya kamata tun da ka saba hira mutane suna jin abubuwan da kake faɗa wato ma'ana hmm. wani tsakani da allah baka da hannu cikin wannan al'amari da sunan kai a ciki. Wato abin da nake so in faɗa maka wato shi maganan ma wai ko kusanci da hannu ai ko ga magana da sun kai na cewa Aminu Boza ya ba da miliyan biyar a kama sarki kaga kowannen maganan ma ba maganar saurari ba ce na biyu kuma duk wani irin da ka sani wallahi billahi la ilaha ko guda ban sani ba cikinsu su da hannuna in ka cire Halilu Sububu wadda lokacin da aka yi shiri lokacin da aka yi sasanci lokacin aminu waziri lokacin da aka neman sasancin nan wannan na gan shi amma dukkan bandar nan babu wanda na sani da yuna babu wanda na gani kuma babu wanda na kamar yan gani kuma babu wanda na hada shi kuma shi in na ba da kuɗi da wace waya ni waya da su ko kuma ina na gan su na ba su miliyan biyar ko kuma shi banda za ka ba miliyan biyar ka ce ta ya kama wani ka gane saboda haka kaga ita magana ta hankali da magana hankali ka ɗauka kaga wannan magana ta banza ce wannan magana tsage ne kuma wannan magana wannan ba shi tare mini ƙwarin gwiwa kamar na gaya maka ba zai rage mini ƙwarin gwiwa na faɗa da wannan 'yan ta'adda ba insha Allah kuma da yarda Allah za mu ga ƙarshen su idan wata gwamnati ba ta ga ƙarshen su ba za a kawo gwamnatin za ta yaƙe su kuma insha Allah a ƙarshen saboda zalunci ba shi ɗorewa. me za ka ce kan marigayi shi a sarkin gobe alhaji isa bawa abin da ce akan sarkin gobe muhammadu isa bawa Allah ya ji ɗan shi ko da ya ɗauki wani laifi ne ko da ya ɗauki zunubi ne to wannan zunubin zai koma ga wayancan cewar sa kashe shi ba tare da haƙe shi ba saboda haka sarkin gobir ya yi shahada na biyu su kuma wannan banda da ke yi zalunci ba zai taɓa ɗorewa ba wallahi kuma ina ƙara faɗa ma mutane ina ƙara faɗa ma duniya wannan abu ba zai rage ma aminu ƙarfin gwiwa na faɗa da bandits ba kuma ina ƙara faɗa ma duniya cewa aminu boza ba cikin sasanci kowane iri na sasantawa a je a zanna a yi sasanci da bandis ni ba ni ciki ne har gobe ba ni ciki ne idan yau bandis za su tare ni su kashe ni wannan na sai insha Allah ni kaina na shahada amma ba ni cikin kowane sasanci da bandis insha Allah kuma kowane irin kage kowane irin yarhe ko dan siyasa ko dan bandis ko wane ne zai yi kaga ita ne kariya na wurin Allah kuma Allah ya san ban yi ba kuma Allah ya san ba ni da ni yayi eh aiwa ajami ina ji yawa suna na nake gaya maka na ce maka dama su duk wanda ke yaƙi da bandits to su ma bandits sai sun yaƙe shi kuma wannan abu da aka yi ba gari ni aka fara yin shi ba bandits sun yi ta saka mutane da yawa cikin matsaloli wanda shi Allah shi ke kare su babu irin yadda ba a yi ba sun kira ni da wai sha'ibu gwanda sun ce za su kashe ni idan ban daina ba sun kira ni da wayata sun ce za su kashe ni idan ban daina ba ba cira ɗaya ba cira biyu ba cira uku ba wanda kuma har yanzu ina kan bakana yau duk abin da za su mai ina da raina so insha Allahu wallahi wallahi ba ni cikin mutumin da ke son bandits ba ni cikin mutanen da ke karna a sasanta da bandits saboda ba su da imani na biyu kuma ni na tabbatar da zalunci ba zai dore ba wallahi duk mutumin da ke zalunci wallahi sai Allah ya kawo ƙarshen shi Aminu Boza kila da ka kalli wannan faifayin bidiyo na shi wannan matashi ya kai ji ranka me ka ɗauka wani martani kamar. Ina gaya maka ban ji komi gare na ba saboda ni na san haka sai ta faru. Na farko dai bandits din nan sun kira sunana lokacin da 'yan sasantawa suka zo gurin su. Sun kira sunana sun ce ga sako na sun ba su sun ji ina neman a kashe su. Saboda haka su za su kashe ni kamin in kashe su. Magana ganar ka faɗa maka yau kwana shidda da yinta. Na biyu kuma bandit ɗin sun kira ni sun ce za su kashe ni to kaga duk wanda ya haka kaga ba zai ni ba zan ba zan ba zan eh, ba zan ji ba zan ji wani takaici ko wani bakin ciki bisa ga sun haka ba sun sai ka ta faru gare ni na biyu duk mutumin da ke siyasa yau abokin adawa ka babu wani yarhe babu wani sheri wanda ba zai iya ka da shi ba sai dai shi Allah ya sa abin da a cikin zuciyarka kuma shi zai maka kariya ba ni da kowa gare na ban ɗauki kowa gare na ba saboda haka na sani kuma ina mai ƙara tabbatar maka ina mai ƙara tabbatar maka yan kaya yanzu ma ni ƙara faɗa da in insha Allahu duk da jiyan nan mun yi magana tare da dibiti gwamna na same shi mun kira Abuja ni da kaina da wayata muka kira muna neman reinforcement na jami'an tsaro dubu ɗaya da ɗari biyu jihar Sokoto kuma in sha Allah da yarda Allah da yarda Allah a sabon miliyan nan ba za mu yi sati ɗaya ba In sha Allah za a kawo wannan jami'an tsaro in Allah ya yarda na biyu kuma da kwanan mahalba da turtsawa da unguwar lalle da tagirce da kwanakan bazawa. duk ga wurare in sha Allah za mu yi ƙoƙari za mu tashi za mu haɗi sha Allah da yarda Allah sai an kawo jami'an tsaro wurin ga maganar sasantawa da bandits har gobe ina haɗa mu kowa ba ni cikinta idan za a aminu boza yarhe heso miliyan in dai ina da rayuwa ko kage ko sheri wallahi ba zai kare mini kwarin gwiwa ba saboda na san allah bai zalunci kuma bai tare da mai zalunci saboda haka shi an magana na na ƙarshe in Allah da yarda Allah babu abin da zai kare mini kwarin gwiwa sai eh, ko banda ciyaya ma ko duk abin da daban da zai ce mini ko ko duk abin da wadan siyasa zai cewa wanda ke kamnan banda turi din ga wallahi ina mai tabbatar maka wallahi Aminu Boza ba zai yi ba zai ba zai yi kasala ga wannan abin da nake ciki ba na samu kai ba insha Allah yawa Aminu duk na ce na karshe a matsayin ka eh. tsohon dan majalisar wannan yankin a majalisar dokokin jihar Sokoto Eh. Eh, me kake tunani ya sa waɗannan barayi suka sace marigayi har ya kai ga sanadiyar rasa ransa wato abin da ke faruwa wato bandits dama suna hitowa nan kwanan mahalba ina mai tabbatar maka aikaka kullum sai an ɗauki mutane kwanan mahalba ko muna ta faɗa ma gwamnati musamman gwamnatin tarayya a yi kokari a ɗaukar mana mataki musamman kwada mahalba kullum sai an ɗauki mutane a nan aka ɗauke shi marigayi kenan a nan aka ɗauke shi kwanan mahalba kuma ƙaddara ce don mutane sun taru a rimawa saboda an ga bandix ɗin an taru a rimawa shi yaron an yi ta tsayar da shi an yi ta tsayar da shi bisa ga ƙaddara ta faru sai bai saurara ba sai ya wuce ko kuma bai kula da su ba sai ya wuce yana wucewa dama suna nan kan wani suka bude musu wuta saboda haka wannan wuri kullum sai an yi kullum kullum sai an tare mutane sai an kashe mutane wannan kwanan mahalba da yadda an ka kama sarkin gobe wato ma'ana ba wai musamman an yi kwantan bauna saboda shi ba ne kawai da ya bi waje ne da ake satar mutane ya bi waje ne wanda kuma wannan wurin kullum ana wannan aikin tunda musamman ma shi mahi yawanci sarki ta Nijar yake zagayowa mahi yawanci mutanenmu ta Nijar suke zagayowa so kaddara idan ta faru ba ta da magani saboda wannan wurin kullum sai an yi da muna da 'yan banga nan kwanan mahalba baranan suka zo suka kashe 'yan banga din nan so kaga yanzu ba mu da ko jami'an tsaro guda wannan kwanan mahalba din ba kuma shine muke ta faɗa muke ta faɗa gwamnatin tarayya ta taimaka ta ceci mutanen sabon birni ta ceci rayuwar gobe rawa, ta ceci rayuwar mutanen sabon birni to wayannan abubuwan wannan faɗa da nake yi wannan abin da nake yi shi ya jawo duk wani sheri da ya rihe wanda ake yi saboda kuma kamar ya gaya maka ba zai rage mini ƙarfi ko yau dinnan yau dinnan ma na yi magana da hukumar da ya kamata a yi magana da ita na a taimaka a kai mana best a kai mana kam na jami'an tsaro a wannan kwanan mahalbaɗin. Akai a kai mana kam na jami'an tsaro a tsunulu ko turtsawa a ƙara ma jami'an tsaro unguwannin ne a kai mana jami'an tsaro ta girke a kai mana jami'an tsaro kwanan tambazawa idan aka kai mana haka za mu samu sauki amma duk wuraren da ke ga maka ba mu da jami'an tsaro saboda haka bandits daga suna cin karensu babu babbaka na biyu sulhu sulhu da bandits bai yi alhitaya sulhu da bandits bai yi an yi shi ba a yi nasara ba saboda haka sulhu daban da zai yi gwamnatin tarayya ita ta yi son a yi sulhu da 'yan ta'addan ga gwamnatin tarayya ta yi son a yi sulhu da 'yan ta'addan ga idan aka yi sulhu da 'yan ta'addan sulhu din ga bai yi abin da aminu bosa ka faɗa a hito a yaƙi mutanen ga a kashe su kai mu huta to kaga kuma ko gobe ba ni barin haɗa ga magana ba ni barin roƙo ga gwamnati duk abin da zai faruwa ga aminu boza sai dai faru kayan aminu boza ai wani aminu boza kuma ko aminu boza ya mutu bisa ga wanga tafarki sai allah ya tadda wani aminu boza wanda zai sake faɗa da wanga mutane insha allah allah ya kai ƙarshen su allah ya yarda. aminu yanzu wani hali kake ciki wani irin martani ake mayar ma a wayoyinka da sauran yanzu alhamdulillahi na ji daɗi kware ga irin mutanen da kake min kiraye-kiraye da irin wannan gani ana mai da martani na cewa sheri da aka wa aminu boza mafi yawancin al'umma mafi yawancin al'umma ba wanda ɗauki wanga magana so ga alhamdulillahi dama shi Allah shi ke control ɗin zukatan mutane na biyu halinka shi ake dubawa yanzu kai ɗin nan akwai lokacin da aka kashe mana jami'an tsaro ashirin da biyu wani tare ta hito tana ba mu jami'an tsaro ni ni gaya maka da ce ƙarya ce jami'an tsaro mu ga suna asibiti ga gawa kin su kwanci asibiti suna an ka kashe ba su zo kashe kowa ba na biyu an taɓa kashe mana mutum hamsin da wani abu unguwar lalle na kira ka na magana da kai nace ga gawakin sunan ta da mu an taba kashe mana mutum saba'in da hudu ni kira ka nace ga mana ta da gawakin mutanen ga saboda haka su ko banda su wannan abu shine abba su so an ne na ayi sulhu da su na ce ni bai da ayi sulhu da su ba saboda azzalumai ne fasikai ne muciya amana ne mucuta ne ban yadda a yi sulhu da su ba a matsayin zama majalisa mai wakilta waɗannan mutane na yankin sabon mai ta arewa ban yadda a yi sulhu da waɗannan mutanen ba kuma ko gobe ina faɗa saboda haka wannan abu ni wallahi ko kaɗan rayuwata bata bata bata so su ba saboda na san sai wannan abu ya faru wallahi kame in fara faɗa da bandits ɗin nan na san wannan abubuwa sai sun biyo baya kuma har zuciyata ta nuna mini wa'annan mutane ma ta su za su halaka ni kuma ni na da in mutu ta wannan hanyar na yadda kuma na aminta kuma ina ƙara faɗa mu duniya na yadda kuma na aminta in mutu ta banda su kashe ni ta wagga hanya Allah ya sa mu nasara a kai ƙarshen su su ko insha Allah. Honorable Aminu Oza mun gode kwarai sai mun samu wata dama ko ma yi wata zantarin Allah ya yarda. To ina godiya Eleka ina godiya kwarai da gaske. Ina godiya. Wallahi Aminu Oza sun ce mana shi ba su da su kama zaki. Wallahi kuma gabana sun waɗi gaban sun su waɗi da cewa ba ka ji a ce ka ga siyasa ka haka zaki.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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wannan sako ne na ta'aziyya zuwa ga yan mu musulmi a Najeriya baki daya da kuma mutanen gobar a keɓance na ta'aziyyan mai martaba sarkin gobar Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah ya masa rahma muna mika muku ta'aziyya kuma muna ba ku haƙuri muna faɗa muku inna lillahi ma haza wa lahu ma ba wa kullu shay'in bi ajalin musamman. komai na Allah ne kuma kowa ma zuwa ga Allah zai koma hakika rasuwan wannan bawan Allah abu ne wanda yana ɗauke da baƙin ciki da damuwa a zuciyan kowane mutum ba ma iya musulmi ba duk wanda yake da insaniya ya san mutuntaka to lallai rasuwan wannan bawan Allah zai ɗaga masa hankali da kuma jarraba wanda ya gamu da shi to amma Allah yakan jarrabi mutane ne wanda yake son su idza ahabba Allahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu idan Allah yana son bawa sai ya jarrabi bawan domin ya ji kankan da kan bawan wannan bawan Allah Allah ya jarrabe shi kuma muna roƙon Allah Allah Ubangiji ya sa ya samu ceton manzan Allah Allah ya sa wannan mutuwa ta zamo masa shahada ba zan manta ba a kilif ɗinsa lokacin yana hannun 'yan ta'adda yana ce 'Dan ya rasulallahi ku taimaka min don ya rasulallahi ku taimaka min to Allah ya sa ka samu ceton ya rasulallahi wanda kake son sa Allah ya sa ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya sa ka tashi cikin wanda Allah ubangiji ya gafarta zunubansu ga baki daya kuma muna kira zuwa ga iyalansa da su yi haƙuri su dangana su koma ga Allah komawa ga Allah shine mafita a kowace musiba in mutum bai koma ga Allah ba to ba zai iya komai ba dama Allah ubangiji ya riga ya rubuta ya kaddara ta wannan dalili ajalinsa zai kasance domin shi mutum tun ranar da mala'ika ya hora masa rai yana cikin mahaifiyansa numfashi nawa zai an rubuta ranar da zai mutu da lokacin da zai mutu da dalilin da zai sa mutu don haka muna kira zuwa ga iyalan shi mai martaba sarki su yi haƙuri su dangana su koma ga Allah wannan abin da ya faru da wannan bawan Allah Allah ya kunyata su Allah ya tozarta su Allah kar ya saka musu natsuwan zuciya amma duk wani fitina mu nisance shi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahma Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahma daga ƙarshe gashi sarki ne guda first class ya gamu da wannan jarrabawa to ina ga talaka kuma to tunda dai a ce waɗanda suke da authority suke da tunda dai a ce waɗanda suke da authority suke da shugabanci ma wannan fitina ya game da su to wannan abu zai haura ya haura ya game da kowa saboda haka muna fatan hukumomi da jami'an tsaro su yi abin da ya dace gwamnati ta yi abin da ya dace wannan fitintunu da yake faruwa kowa ya san wannan fitintunu da akwai ɗaurin gindin wasu ne a ƙasa cikin waɗannan fitintunu dai har za a ce a ƙasa guda ɗaya da akwai domin wannan kamar sama da gwamnati ɗaya ne a ƙasan gwamnati ba ta da daman da za ta iya kare rayukan mutane ba za ta iya kare rayukan mutane ba ba za ta iya kare dukiyar mutane wannan wani irin musiba ne ina za mu je ina za mu je farkon abin da yake wuyan gwamnati shine su kare rayukan mutane su kare jinin mutane su kare dukiyar mutane rayukan mutane bai karu ba jinin mutane bai karu ba dukiyar mutane bai karu ba mutane suna fita suna barin ƙauyukansu suna gudun hijira mutane a ƙauyukansu a ƙaka ba musu haraji mutum a kama shi a ɗaure shi a sayar da shi kamar yadda ake sayar da dabba wannan wani irin musiba ne to shi sarkin gobar allah ya sa lahira ya fi masa duniya kuma masoyin manzan allah ne mutumin kirki ne haka shaidansa yake a ko'ina a gurin jama'ansa kuma wannan kalma da ya faɗa yana cikin alamomi na cewa wannan mutum yana ƙaunar manzan Allah da ya ce don ya rasulallahi ku taimaka min don ya rasulallahi ku taimaka min to Allah ya ji kanka don ya rasulallahi Allah ya gafarta maka dan ya rasulallahi mu ma idan namu ya zo Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani malmar'u illa sara wala wurtaka ufqa sama'i bi sullamin lam yakludi kowane mutum ma zai koma zuwa ga bayan Allah suna kallo ana kashe mu ana satar dukiyar bayan Allah sai ki ɗaukar mataki Allah ka hallaka su amin duk mai hannu akan kisan bayan Allah a Najeriya Allah ka hallaka shi amin ya Allah duk wanda yake da halin dakatar da wannan ta'addanci a Najeriya ya Allah ka hallaka shi amin ya Allah ka hallaka shi ya Allah ka hallaka shi ya Allah ka karbi shahadar mai martaba sarkin gobe Allah ka karbi shahadar mai martaba sarkin gobe waɗanda suka kashe shi Allah ka hallaka su waɗanda suka kashe shi Allah ka hallaka su waɗanda aka haɗa baki da su Allah ka hallaka su waɗanda suka san za a sace shi suka yi shiru Allah ka hallaka su waɗanda ya kamata su bada kuɗi a sako mutumin nan ba su bayar ba Allah ka hallaka su Allah ka cire musu jin daɗin rayuwa Allah ka furgita su Allah ka furgita zuriyar su Allah ka kawo girgizan ƙasa inda suke Allah ka kawo girgizan ƙasa inda suke Allah ka haramta musu jin daɗi ubangiji ka sa su haukace su wanka da kofi Allah ka lalata zuriyar su abin da suka tara Allah ka lalata shi mulkin da ke hannunsu Allah ka kwace ubangiji ubangiji kamar da ƴaƴan su ƴan amin Allah ka sa su rigima tsakanin junan amin Allah ka sa rigima tsakanin junan amin ya Allah duk masu satar dukiyar talakawa ubangiji Allah ka dammara su amin Allah ka daidaita su amin ya Allah miyagun malamai da suke ma ƴan ta'adda addu'a Allah ka hallaka su amin ya Allah miyagun hukuma sojoji ƴan sanda da ake hada baki da su ake wannan ta'addanci Allah ka walakanta su amin miyagun ƴan siyasa da ake hada baki da su Allah ka walakanta su amin ya Allah miyagun waɗanda ake hada baki da su ya Allah in goma. الله كدم راسه آمين الله كتيت جاسه آمين الله كتجي راسه آمين اللهم دمره تدميره آمين اللهم زلزله تزليله آمين اللهم جعلك يدوم في تضليل آمين اللهم أرسل عليهم خيرا عبادين آمين ترميهم بحجارة من سجيل آمين واجعلهم كعصف معقول آمين اللهم فعل فيهم كما فعلت بأصحاب آمين اللهم فعل فيهم كما فعلت بأصحاب عيك آمين اللهم فعل فيهم كما فعلت بأصحاب نوح اللهم فعل فيهم كما فعلت بفرعون وهامان وقارون وبخوت نسر آمين ودار ودقة يا موسى آمين الله كفر shahadar mai martaba sarkin gobe Allah ka karbi shahadarsa Allah ka karbi shahadarsa wannan walakanci da ake mana a Najeriya Allah ka saka mana ya Allah ka saka mana Allah ka bi mana hakkin mu Allah mun zo inda kace mu roƙe ka zaka amsa mana Allah ka bi mana hakkin mu Allah ka wulakanta mutanen nan Allah ka cire musu jin daɗin rayuwa ya Allah ka cire musu jin daɗin rayuwa ubangiji ka sa su je taro wuri guda Allah ka aiko da girgiza ƙasa. Allah ka shafa tarihin su Allah ka shafa tarihin su Allah ka shafa tarihin su ya mayyujibul muqarra idza da'ahu ya mayyujibul muqarra idza da'ahu ya السماء ويجيب من الارض اذا دعاه يا من خلق الجنه والنار يا من خلق النجوم والاشجار اللهم شراك الارض والطير اللهم امين الشمس والقمر اللهم امين جار عليه يا من هو فعال اللهم امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون امين على المرسلين والحمد لله ni jikan shi da wadda ta haife mahaifina da shi ubansu ɗaya shi mai martaba sarkin gobe shi mai martaba sarkin gobe da shi da wadda ta haifi mahaifi na ubansu daya. Muhammad Shawar Gumari ya eh, yi na jinka. Ni mahaifi na shi ne wazirin gozir yanzu haka. Idan ka ce sarkin gozir babu wani sai wazirin gozir sai ga ladiman gozir. Muhammad Shawar bakwai bari mu ɗanyar rantawa da kai yanzu. Na. Ah, kai tsaye. Na. Ah, shin me ku kuke so a matsayinku na yan uwa me kuke so ku ga an yi ga shi mai martaba da ke wannan halin eh, alhamdulillah ba wani abu muke da bukata ba matsayin mu na gobirawa waɗanda yake ai 'yan najeriya ne mu kuma waɗanda sun ba da gudunmuwa ta hauji da za a ƙasar nan ta najeriya muna da bukata ga gwamnatin najeriya da ta dubi wannan abun ita ga ah, mahanga ta kwarai muna neman taimakonta domin a yaddo wannan bawan allah cikin wannan damuwar da yake ciki kuma wannan abun muna ganin kamar cin huska ne ga ah, al'ummar najeriya musamman hausawa ba wai gobirawa ba don haka muna son gwamnatin eh, najeriya da gwamnatin jihar sokoto da ita ah, gwamnatin karamar hukumar mulki su ɗauki mataki wanda ya kamata. Wani bakwai me kake nufi da hausawa ba gobirawa ba me kake son ka faɗa nan? Eh abin magana a nan ba gobiri yana cikin hausawa waɗanda in za a lisa hausawa na duniya dole sai an sabu gobiri ciki sannan tarihin hausa zai kammaluwa. So kaga abin bakin ciki ne ga duk bahaushen da ke Najeriya. a ce an kama sarki mai daraja irin sarkin gobir kuma an zura idanu an kyale an bar malaman addini da kungiyar matasan arewa su ke fafutuka kan wannan bawan Allah. Shin ina mayan da ke gare mu a cikin wannan gwamnatin ta jihar Sokoto, ina mayan da ke gare mu a gwamnatin Najeriya. Duka babu hauji da ba mu da a bangaren sojoji da bangaren 'yan siyasa duka muna da manya a ƙasar nan. mi suka yi game da wannan al'amari na mai alfarma sarkin gobir mi za su ce ma mutane idan sarkin gobir ya dawo gida sannan idan aka samu akasin wannan kuma mi za su zo su haɗa mutane game da wannan al'amari da ya faru kaga wannan abun ban takaici ne abun ban haushi ne muna da zababbin yan majalisa waɗanda muna da zababbin yan majalisa waɗanda ake kira sanatoci muna da zababbin yan majalisa waɗanda ake kira house of yan majalisar tarayya a nan jiha muna da zaɓaɓɓen 'yan majalisa na jihohi dukansu ba wasu kabilu ba waɗanda suka hito da wani wuri kabilu ne na hausa kuma wannan cin zarafi an yi shi ne su sani ba wai gozora ɗaya aka ci zarafi ba duk mai amsa sunan bahaushe a wannan ƙasa ko hausa fulani generally an ci mutunci ne kuma an ci mutuncin arewacin najeriya Muhammad Shaibu ah, faɗa mana tun da kai mutumin bayan ba matsayinka na bagobiri eh, bayan haka kuma kana kayi magana a kawo wanda ke faruwa da ana magana kan rashin tsaro ne na isa da sabon birni haka eh, faɗa mana yanayin wannan wajen yadda yake a halin yanzu da har aka samu wannan babban akasi na eh, na mai martaba sarkin gobir wato yanayin da wannan wuri yake isa da sabon birni yanayi ne wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin yanayi ne wanda mu ga yadda muke kallo kuma ga yadda take yanayi ne mun ka shiga na musiba yanayi ne wanda gwamnati ita a dogaro ga talaka a ƙasar nan amma yau an waye sahiya wannan wurin namu ya zamanto karfin iko da ke da 'yan ta'adda ya fi karfin ikon da ke da gwamnati so dan ta'adda zai zo ya azama al'umma ta haraji na kuɗi cewa sai sai sun ba da kaza za su yi noma sai sun ba da kaza za su yi kiwo amma duk da haka ba a cira ba alai nasiru an waye sahiya yau kusan kullum a hanya daga sabon birni zuwa sokoto ko daga isa zuwa sokoto sai an ɗauki mota ta wadda al'umma suke ciki ba mota ɗaya ba ba mota biyu ba ba mota uku ba kuma gwamnati ta san daidai wurin da ake aikata wannan ta'addanci Allah na su a satin da ya gabata an shiga a ƙauyen sabon birni a wani ƙauye da ake kira turtsawa an kwashi jama'a satin nan da ya gabata Allah na su a satin nan da ya gabata an tare mota kusan mota shidda a wannan hanyar ta sokoto zuwa sabon birni kuma duka jama'a ne ake kwasa ana neman kuɗin fansansu to mu abun yana ɗore muna kai mahukuntan ƙasar nan sun san abin nan da ke faruwa kuma suna gani kuma koyo shi ana kiraye game da waɗannan matsaloli amma koyo shi abin ƙara ta'azzara yake yi yau idan ka shiga garin sabon birni local government duka ƙauyukan da ke gabacin sabon birni sun ke sun dawo cikin garin sabon birni local government abun ban takaici kowa ya ja bakin shi ya yi shiru babu wani mataki da gwamnatin tarayya ke ɗoka babu wani mataki da gwamnatin jiha ke ɗoka domin ko da mai magana za a ce an ɗauki mataki amma matakai ne na sirri ba a son ajiya ina mamakin mamman shabu kafin ka ci gaba dama harkar tsaro ai akwai sirri a cikinta ba zai wa fito a rike misali za a kai wani farmakin an bayyana ya kaga an tona asirin abin da ake son yi kenan Allah Nasiru harkar tsaron nan ai asirin ta tone yake domin 'yan ta'addan nan da yawansu an san inda suke an san mahokarsu kuma su da kansu suna tura sakuna abun ban mamaki a ce dan ta'adda na iya ɗaukar hoton faifan bidiyo ya turo ga facebook wanda ta yanar gizo duniya ta gani dan ta'adda ana iya magana da shi a waya har ya kwaɗi location ɗin da za a je a kai mishi kuɗin fansa kuma a ce ita gwamnati ba ta da wata hanya ta hanyar zamani wadda ake iya kama wannan dan ta'adda amma abun ban takaici Allah ya nasu yau idan wani babba ne aka doka za a yi abin da ake kira tracking za a yi domin a kwato shi kuma a maido shi cikin eh, mutunci da salama idan yana da alaka da siyasa ko kuma gwamnatin da ke gudanar da mulki tana da sha'awa da shi a wannan magana cewa a bi matakai na sirri a ce ana bin matakan sirri a nasu tsawon shekara goma sha wani abu ga gwamnati gwamnatin da ke ita ke da 'yan sanda ita ke da sojoji ita ke da dss ita ke da duk madafan iko na kasar nan a ce tana tsawon shekara goma sha ɗai, tana gudanar da abubuwa na sirri domin ta kai ƙarshen wannan matsala ta tsaro abin da ke ba mu mamaki a nasiru kwanan nan matasa suka yi gore na zanga-zanga mun ga irin jami'an tsaron da aka zuba a ƙasar nan domin a dakile wannan matsala waɗannan kayan yaki da aka to da su mu matsayin mu na 'yan ƙasa abin ya ba mu kunya mun ji kunya a ce gwamnati na da irin waɗannan kayan yaƙi waɗanda take iya hana zanga-zanga domin a ci zarafinta amma ba ta da kayan yakin da take iya hana a ci zarafin al'umma a zuwa isko mutane a yi ma fyaɗe kana kallo a yi ma matarka fyaɗe kana kallo a yi ma yan uwanka cin zarafi da cin mutunci a kwashi dukiyoyinsu duk gwamnati ba ta da kayan aikin da take iya ɗaukar mataki game da wannan amma tana da kayan aikin da take iya ɗaukan mataki ta hana a yi zanga-zanga don ka a hausa rumbu ko don kada a ƙona gidan wani wanda ake gani babba ne a cikin siyasa. Muhammad kafin mu je nan eh, eh, shi tun da ka nuna kamar eh, sai in babban mutum ne ko wani mutum mai tasiri yake ɗaukar mataki shi sarkin mai martaba sarkin gobe ba babban mutum ba ne? mai martaba sarkin gobe babban mutum ne ga al'umma talakawa waɗanda ke kallon shi jagora amma yanayi na ƙasar nan ya sauya yau sarakuna 'yan siyasa su ɗaya suka ɗauki kansu manya su ɗaya suke ɗauki kansu cewa suna da daraja suna da wata kima ina mai baka tabbaci zan maka wani ƙaramin misali yau a jihar sokoto da wani sanata ne aka ɗauka ko wani gwamna ko wani tsohon gwamna wallahi Allah Nasiru ina mai baka tabbaci ba za a yi sati ɗaya ba sai ya dawo gidan shi. Sarakuna ɗan siyasa sun maishe su karkashin su bisa ga wani tsarin mulki wanda yake makaho ne ga al'umma domin mu ga tarihi abin da ya zo mana cewa sarakuna su ne uwayen al'umma kuma haka muke kallon su kuma da a ce abin da ni faɗi ba gaskiya ba ne da ba zai yiwu a bar sarkin gobir yana harin kusan yau sati hudu ga hannun 'yan ta'adda barayi ba ana gallaza mishi azaba har ana ɗaukar hoto ana nunawa duniya na gani wannan abun ban haushi ne kuma abun ban takaici ne kuma mu ba za mu yarda da cewa wai an ɗauki sarkin gobe da daraja ba da kima ga yadda mulkin ƙasar na yake tafiya. Mun shawar bakwai so kake a ɗauki kuɗin fansa a bayar ko a je a yi yaƙi duk yadda ta kasance kawai dai samu a dawo da mai martaba gida. na su ai ba magana kuɗin fansa ba ce wato abin da muke so gwamnati na da ƙarfin ikon da take iya amso duk wani wanda a hannun ɗan ta'adda yan ta'addan nan ba wani abin da suke tunƙaho da shi ba tarin makamai ne da agare su kuma gwamnati na da makaman da sun na yan ta'adda gwamnati na da dubarun yaƙi wannan ƙasa ta mu najeriya ka tuna alhaji nasiru an yi lokacin da najeriya take taimaka ma wasu kasashe waɗanda ba su zaune lahiya kuma a samu zaman lahiya a waɗannan kasashe to mu yasa yau najeriya ba mu zaune lahiya a arewacin najeriya amma kuma gwamnatin najeriya ta zura ma wannan kasa idanu ko kuma wannan yanki namu na arewacin najeriya idanu ana yan ta'adda na cin karen su babu ba amma shawar bakwai a ka yi misali da yan zanga-zanga da yadda watakila wasu wajajen ma kawai eh, hayaki ne mai sa kwalla aka jefa yanzu kai kana fassara yadda aka tinkari yan zanga-zanga irin wane ya dace a yi wa yan ta'adda kana kwatanta yan zanga-zanga da yan ta'adda ne? Allah Nasiru ba a kwatanta yan zanga-zanga mutane ne masu neman haƙƙin su ko kuma masu neman sauyi ga halin da ƙasar nan ta shiga na macin rayuwa da tattalin arziki. Amma aka iya turo musu jami'an tsaro domin su dakile su. Shi ina ga al'ummar da ke kasar jama'a da dukiyar jama'a a ce kuma babu wani mataki yau wannan eh, eh, ta magana. wato mamun shago abinda nake nufi in ka duba kamar eh, ta'addancin da ya faru a arewa maso gabas ya fara tun dubu biyu da tara har yanzu ba a kawo karshensa ba wato mana akwai bambanci tsakanin yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suke yaƙin sunkuru da kuma mutane da suke bayyane haka ana gaba da gaba da su aiki. to Allah na Yaƙin sunkuru ai ita gwamnati ta sanya da za ta dakilar da shi sannan abun ban takaici ne ina gaya maka alhaji nasiru a ce gwamnatin najeriya a ce ana wani yaƙi ba na sunkuru ba ko na dunkule ne a ce an shekara goma sha kusan hudu ba a ƙara wannan yaƙi ba kuma gwamnati ba ta ɗauko wata hanya ba wadda ake iya cimma ƙarshen wannan al'amari kaga shi ke nuna kenan duk ɗan najeriya ko ɗan arewacin najeriya ya yi takan shi domin wannan shi ya nuna kenan gwamnati na ta wani halshi gwamnati na gaya ma al'ummar najeriya kenan ba za ta iya ba kuma gwamnatin da ke da sojoji gwamnatin da ke da 'yan sanda gwamnatin da ke da jami'an sirri na cikin gida waɗannan jami'an sirrin su ya kamata a ce suna da hanyoyi da shawarwarin da ya kamata a ba gwamnati domin dakile waɗannan abubuwan to kaga abin kunya ne a ce ana shekara goma sha ana gudanar da wannan ta'addanci a arewacin najeriya kuma kullum abin maimakon ya yi ƙasa sai sama yake yi wannan abun ban haushi ne kuma abun ban takaici ne kuma abun kasawa ne ga gwamnati eh, a ƙarshe eh, yanzu inda eh, kamar a ce kai da wasu mutane da suka damu da wannan al'amari tunda kuna ganin kamar gwamnati ta gaza ce a samu wasu mafarauta da marasa tsoro za ku yi tinkarar mutanen nan domin kwato waɗanda suke hannunsu wallahi alai nasiru mun daɗe da mu da mafarauta muna shiga daji domin galabatar da galabatar da ta'adda wannan da a ce an samu goyon bayan gwamnati ina mai tabbata maka 'yan banga da 'yan tauri da ke gare mu da sauran jajirtattun mazaje billahi la ilaha illa yau ina gaya maka da a ce gwamnati ba za ta shigo ciki ta hidame da ni ba billahi lazi da yau mu a ƙasar gozir da mun kai ƙarshen wannan ta'addanci domin muna da hazikai da jaruman mutanen da ke iya tunkara waɗannan mutane amma yau an waye tsohon ya ɗan ta'adda na mallakan makami ya gode shi duniya ta gani yau kai a matsayinka na mutum mai son ka kare kanka ko bindiga toka kan mallaka abu zai zama barazana gare ka a tsakaninka da kai da gwamnati. A ƙarshe wa mun shawa bakwai faɗa mana yadda yanzu garin gobir ko masarautar gobir take yayin da mai martaba yake hannun 'yan ta'adda ala su ba garin gobir ba a sabon birnin gobir ko a cibirin gobir ko a madawa duka inda ba gobiri yake ko na kwara ne duk inda ba gobiri yake ko a ƙasar madina yake zaune ko a ingila yana cikin damuwa yana cikin ɓacin rai kuma yana cikin takaici ga wannan gwamnatin ta ƙasar nan da gwamnatin jihar sokoto kan wannan hali ga mai alfarma sarkin gobe yake ciki kuma wannan ko a faɗi ko ka a faɗi abun ban takaici ne abun ban haushi ne a ce sarki mai daraja irin sarkin gobe yana hannun 'yan ta'adda har ya kai irin wanga lokaci a ce gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha babu wani mataki da ta ɗauka babu wata takamaiman magana wadda ta zo ga gobirawan da suke cikin duniya wannan abun ban haushi ne abun ban takaici ne Muhammad Shu'aibu bakwai muna addu'ar Allah ya amintar da mai martaba sarkin gobir ya dawo gida lafiya. Amin amin Allah Nasiru. Muna godiya kwarai kuma muna roƙon eh, addu'a jama'a Allah ubangiji ya nudo da sarkin gobir gida cikin lafiya da lumana. Allah ya saka da alheri. Alhaji Aminu Asi kana nan